أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك ina gaishe da 'yan uwana na ɗalibai maza da mata da muka taru a wannan masallaci mai albarka gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mika godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara haɗuwar mu a wannan wuni mai albarka wuni na lahadi 23 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1444 wanda ke daidai da 21 ga watan 8 miladiya ta 2022 a kuma wannan munasaba mai albarka da ta haɗa kafin yi nisa allah ya gafarta wa malam umar abubuwan da ya faɗi wanda kurakure ne imanin ɗalibin ilimi ne irin ku saboda zai yanzu muke karatu baki ɗaya to don haka kada ku ɗauka cewa wani ne da yake daban da ku dukkaninmu na bahaushe shi yakan ce mori ɗaya ake matsafi amma dai ba tsafin muke yi ba ba dai duka turba guda muka sa gaba shi ne neman ilimi da kuma ya zami mu aiwatar da abin da Allah ya sanar da mu ina addu'a Allah ya ba mu ilimi ne amfani ya ba mu ikon aiki da ilimin da ya sanar da mu nan dole ya zama wajibi in jinjina ma wannan kwamiti na matasa na wannan gari na kankiya ɗaya tamkar dubu da ake misali da shi ka iya cewa a duk bayan jihar katsina wajen tsayuwar daka wajen ganin sun ba da duk gudunmuwa da za su yi a wajen daidaituwar al'amuran matasa kyautatuwar rayuwarsu ta hanyar shirya irin waɗannan sabobin daban-daban na san suna da tsari na gayyato malamai lokaci-lokaci musamman domin gabatar da lakcirci na musamman musamman kuma fi yawa aka mahimmantu ga al'amarin matasa domin kowace al'umma kashin bayan ɗorewar wannan al'ummar yana da alaƙa da kyautatuwar rayuwar matasa ne don mai nufin al'umma da alkhairi gobe ta ta yi kyau to babu shakka da kokarin da zai yi na ya za a gina matasa ne yau su samu rayuwa mai inganci da al'ummar da matasan su suka samu rayuwa mai inganci a yau su akwai kyakkyawan fata da tsammanin za a samu dattawa na gari nan gaba in ka al'umma ta samu matsala tun daga wurin matasanta to babu shakka tun daga nan ta samu matsala domin tsayi za a yi gaba waɗanda ba na kwarai ba da haka ina jinjina ma wannan kwamiti na su ubangiji ta ala ya ƙara ƙarfafa masu gwiwa allah ya ƙara yi masu jagora allah kada ya gaji yadda su idan suke tsayi ka wajen ganin mun shirye waki ɗaya su ma allah ta'ala ya shirye da tasu zura a baki ɗaya ƴaƴan uwa kamar da muka sani addinin musulunci addini ne wanda ya zo ma dan adam da yancin da a tarihin duniya dan adam bai taba samun yanci irin shi ba ya fita dan adam daga duk wani kangi na bautar da bata dace ba zuwa ga yanci da walwala da ba shi dama ya yi addini yadda ya kamata ya kuma rayu rayuwa mai inganci wacce za ta tabbatar masa da maslaha ta rayuwar duniya da kuma zama sababin kyautatuwa kuma gobe lahira Allah ta'ala da ya ku annabi sallallahu alaihi sallama ya samu larabawa cikin jahiliya irin tasu wannan jahiliyar tasu tana kunshe da abubuwa daban-daban na ban takaici ga mutuntaka ta dan adam masu tada hankali da ban tsoro kallon irin yadda suke rayuwar da ko dabbobi aka ba dama su makan su tsari ba za su yi makan su tsarin rayuwa irin wata larabawa suke yi a jahiliya ba addinin musulunci da ya zo ya yanta su daga kanki da dabaibayi na wancan bautar da kuma wancan rayuwar marar gata marar makuma zuwa ga rayuwa mai inganci mai kyau wacce za ta tabbatar wa adam da maslaha ta rayuwar shi nan duniya da kuma kyau da kyautatuwar makomashi gobe lahira idan muka bibi tarihin addinin musulunci za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara kira zuwa ga Allah tun yana shi kadai ya fara kira zuwa ga Allah Allah ta'ala ya hore masa daga cikin waɗanda suke tare da shi aka samu waɗanda suka fara ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala suna bin shi zuwa ga abin da yake kira daga cikinsu ne ya samu waɗanda suka rufa mishi baya kuma wajen ci gaba da wannan aiki na kira zuwa ga Allah da isar da sabon Allah subhanahu wa ta'ala mun sani cewa musamman a rayuwar manzan Allah ta makka za mu ga mafi yawan waɗanda suka yi fice daga cikin sahabbai a makka wajen kira zuwa ga Allah da rufa wa manzan Allah baya wajen yi da sabon Allah za mu samu cewa yawa-yawan su 'yan kasuwa ne idan ka ɗauka jin daga matan shi khadija Allah ya ƙara mata yadda mun sani cewa alaka da ta haɗa manzan Allah sallallahu da khadija alaka ce ta kasuwanci ita ce farko da yadda abubakar Allah ya ƙara masa yadda ɗan kasuwa ne sai na Usman ibn Affan Allah ya gara masa yadda shi ba dan kasuwa ne sa Abdurrahman ibn Auf da sauran manya-manyan sahabbai dukkan su fita yan kasuwa ne a Makka wannan yasa za ku ga gudun wanda suka bada a wannan lokacin wajen isar da sakon Allah ba muwa ce kawai ta zurfa wa manzan Allah baya duk inda za a je a je tare da su a dawo ba a dukiyarsu ta yi tasiri barai wajen sauwaka wa manzan Allah kira zuwa ga Allah da kuma taimaka ma da'awar domin tana bukatar dukiya tana bukatar masu dukiya waɗannan bayan Allah sun sadaukar da dukiyarsu sun sadaukar da abin da suke mallaka don addinin ya samu gada addinin ya kai inda yake bukata ya idan muka bibi hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa irin yadda na abubakar Allah ya kara masa yadda ya amfani manzan Allah da dukiya shi yana cewa ma na fa’a limanin kanku ma na fa’a malu abi bakar sai wata dukiya ba ta amfani ne ba tun da nake ba wanda dukiya shi ta amfani ne irin amfanin da dukiyar abubakar ce mai a ƙarshe bayan manzon Allah ya gama magana sai ta abubakar yake cewa wahala na wa mali illa laka ya rasulallah ai da ni da dukiya ta duk naka ne ya manzan Allah zaka dan ka amfana dukiya ta ba abun faɗi bane saboda da kai da kaya duk mallakan wuya ne kamar yadda hausawa suke cewa khadija allah ya kara mata yadda ta taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama madiyan wa ma'nawiyya ta taimaka masa wajen rage mishi damuwa da kalubale da yake gamuwa da shi wajen mutanen makka a lokaci guda ta ba shi cikakkiyar dama ta tasarrufe cikin dukiyarta da aiwatar da duk abin da yake ganin maslaha ce ga da'awar maslaha ce ga addini bari tun rasa alfitirin addinin musulunci zai tu manzo Allah a wurin da yake daukar gobe yake sai ya shiga cikin garu shara ya zauna sai bayan lokaci idan ya kare ya lawo ya sake dauka wani guzuri ya koma ya zauna har mala'ika ya zo ya same shi da sabon Allah subhanahu wataala duk wannan gaga ya gwada fi tasirin dukiya sayyidina Usman da sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda sahabbai ko bayi da suke garin Makka waɗanda duka su suka da su da imani amma rashin yanci da bauta ya sa sun shiga cikin wani kangi dalilin an tsara addinin musulunci dukiya shi dinga tsirewa yana tsawon wannan dan bayan Allah yana yanta tasu dan su samu cikakkiyar dama ta yin addini cikin sakwai akwai Bilal ibn Rabah Allah ya kara masa yadda sai da Abubakar da ya tsaye da dukiya ne ya yanta tashi ba wai yanci ne ya goran ba a yanci ne ya samu dama ya addini yayin da ya yanta shi din haka idan muka bi har bayan manzo Allah ya je Madina mutanen Madina sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ta hanyar tarbarsu da ba su masauki dukiyarsu ta yi tasiri kwarai wajen ragewa waɗanda suka yi hijira daga makka raɗaɗin damuwa da suke ciki bari ba da misali guda wanda za mu zo nan gaba mai magana a kai abin da ya faru tsakanin abdurrahman ibn auf da sa'ad ibn rabi'a Allah ya kara masa yarda game da al-imam bukhari ya rawaito banza Allah ya hada mutanen makka da mutanen madina yan uwantaka bayan an yi hijira don a samu haɗin kai da kyakkyawar fahimta tsakaninsu sai ya zama sai manzo Allah ya kama hannun mutumin makka sai ya hada da mutumin madina sai ya ce masu ta akhawfillahi akhawaini ku yan uwantaka dan Allah daga yau kun zama yan uwan juna wannan yan uwantaka tasirin da ta yi ya fi tasirin yan uwantaka ta jini tsakanin dan uwa da dan uwan shi to cikin haɗin da manzo Allah ya sai haɗa Abdurrahman ibn Auf da shi da Sa'ad ibn Rabi'a Sa'ad ibn Rabi' a Madina ya fi kowa kuɗi shine gwatan Madina a wannan lokacin domin mutanen Madina babban abin da suke takama da shi na dukiya gare kani ne na dabinai to ya fi kowa yawan dabinai a Madina abin da yake to Abdurrahman ibn Auf yace zan raba dukiya ta biyu in baka rabi ka tai ka jajari ka kama kasuwa kai ma sannan ka shiga gidana ina auren mata biyu wacce duk kaga ta burge ka cikin su ka je ka nuna ta in sake ta ta yi idda ta gama ka aura abdurrahman ibn auf bai shi dukiyarsa a duk rabi ba bai shi tayin da ya mishi ba amma dai abin da nake so in gwada anan, shine irin yadda dukiya ta yi tasiri cikin addinin musulunci lokacin da wani ba yahudi da yake da rijiya a madina ana ce marijiyar bikin ruma sai zama mutanen madina suna fuskantar kalubale kwarai da gaske musamman musulmi idan suka je wajen ɗiban ruwa sai ka biya da tsada kuma ga tsangwama a matsayinka na musulmi manzo Allah ya tara sahabbai sai masu man yashtari bi rarumata yaj'alu a ma musulmi muslimina lahu bi khairin minha fil janna wa zai sayi rijiyar roma ya ba da ita ga musulmi ya tarayya da su ya sa gugan shi sa su ɗebo ina ba shi garantin samun fiye da ita cikin aljanna sai na usman allah ya kara masa yadda shi ya sai wannan rijiyar ya sanya ta ga musulmi da ya je saye ma mai rijiyar in ya daya ya da mashi rijiyar baki daya sai ce zan da ya sai da maka rabin rijiya sai kai mamaki ya ke sai da rabin rijiya rabin rijiya wai idan ka saya yau musulmi su riba ta kashe gobe kuma ta wani su kuma sai su yi ajina dirhami dubu sai na usman Allah ya kara masa yadda ya sai wannan rijiyar bayan ya sai ta wanda ya suka gana magana kusan miliyan goma sha wani abu bayan ya saya musulmi suka zo don haka kowa in yi zura na sai da usman sai ɗibi ruwan yau da na gobe da aka gobe ba mai zuwa ya ɗiba tun da gobe ba ta musulmi ba ce ba ƙarshe ya zo ya matsayin na usman sai shi ya yi da sai wanda rijiyar kaga idan da babu dukiyar da ba sai rijiya aka samu fita ba an zo za a yakin tabuka shekara ta tara bayan hijira an tafi yakin tabuka halin tsananin zafin rana da rashin wadata saboda an riga an yi noma amfanin gona bai dawo gida ba da aka ga yaki ana so a tafi gashi za a yi tafiya mai nisa daga madina zuwa tabuka za a ga halin da mutane suke ciki dole ana buƙatar ya za a yi a sabar da guzuri ga matafiya da ababen hawan da za su hau su annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya hau bari yana faɗin man jahaza jishal usrati falahu janna kuma man yujahizu jishal usrati falahu janna wa zai shirya wannan rundunar ya ba ta abin da take bukata na guzuri ina ba aljanna ta tabbata gare shi idan yi wannan sai na usman allah ya kara masa yadda shi ya tsiri dukiya shi ya sai wannan ya shirya sai da ya bada abun hawa dubu da guzurin mahayi da abin da zai bari gida baki daya kun ga duka wannan yana gwada tasirin dukiya to yanzu mu dawo kan abin da za mu magana a kai domin shi hida nake mu zo kan abin da za mu magana a kai ba shi ne abin da za mu magana a kai shi ne menene muhimmancin dogaro da kai gare ka gare ni gare mu baki ɗaya a matsayin mu na al'umma musulmi ka dai fahimci cewa daidai da addini da za ka bauta wa Allah dukiya tana da tasiri akwai ibadu da yawa da za ka bauta wa Allah yanzu da an faɗi sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali waɗannan al'ashiratul mubashirun bil janna yawa yawan su da an faɗe su abin da kake hararowa ban da rayuwarsa da suka bada kuma har da dukiyarsu da suka bayar dan addinin Allah ya ci gaba sai da Abubakar ya akwai sanda ya bada dukiyarsa baki daya sai da Umar akwai sanda ya bada dukiyarsa baki shi so kenan a matsayin garin musulmi wannan ya gwada dole kana bukatar ingantacce ginannen tattalin arziki don ka samu yancin yin addini kuma addinin na ya samu gata da yanci shi ma ya zama ba a ba da damar da talauci zai mai da baibayin da zai sa a nuna shi da yatsa ko a tozarta addinin naka kama. Allah ta'ala ya ba mu labari cewa ba wai mu ne ya zama wajibi kawai mu je mu nemi kuɗi ko mu sana'a mu kasuwanci mu dogara da kanmu ba a'a daidai da annabawa da Allah ya ku sun yi kasuwanci sun je sun nemi abin da za su ci sun nemi abin da za su yi rayuwa da shi yau da kullum Allah yana cewa ma arsalna qablaka min al mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce ba mu aiko wani manzo kafin kai ba ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce suna tafiya kasuwanni suna kasuwanci duk wanda ya je kasuwa kowa ya sani mai dan kasuwa ke yi kasuwanci ya kasa ya saida dan ya yi dan ya samu riba wacce zai amfani da ita ya gina rayuwar shi ya rayu rayuwa mai inganci ya samu abin da zai biya bukatun shi yace to ba mu aiko wani annabi ba ko wani manzo kafin kai face wannan manzannin dukkan su suna zuwa kasuwanni suna cin abinci sannan suna zuwa kasuwa ai dama in dai an ce mutum zai ci abinci to ai kai kanka ba sai an gama kuma dole sai ya je ya nemo abincin ba tunda dai abinci ba zai kawo kanshi ba ba Isra'ila bane mu da ake sauka mana da almanu was salwa mu dole da zaka ci abinci kaga dole zaka je ka nemo shi yasa Allah ce suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwanni suna kasuwanci wannan ya gwada cewa idan kana bukatar ka ci abinci dole kai me kenan dole ka kai kasuwa dan kai kasuwanci Allah ta'ala yana ba mu labarin ni'imar da yawa annabi Dawud da irin sana'a da yake cewa laqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'awi bi ma'ahu wa at-tayra 'alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fi as-sardi wa'mal salihan kaga Allah ta'ala yace wa 'alanna lahu al-hadid yace mun lausasa mun tausasa wa annabi Dawud alaihi salam karfi annabi Dawud kira yake yi amma Allah ya lausasa mai karfi ta yadda shi a wajen amfani da karfin baya bukatar sai ya je makera ya sa karfe cikin wuta yayi da Allah ya bashi dama kawai yana kama karfe da hannu ne ya lallan kwasa shi ya sarrafa abin da yake so ya sarrafa ya samar da abin da yake bukata ya samar da shi kaga annabi Dawud alaihi salam me yake yi kenan shi ma yana da kasuwanci yana da sana'a wanda yake yi a ranar juma'a Allah ta'ala bayan ya kira mu cewa in aka yi kiran sallar juma'a mu aje abin da muke yi mu tai kasuwa kawai mu tai masallaci min sallar juma'a Allah ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru arzi ardi gomin min fadlillah idan aka karkare sallar juma'a ya zama an gama ta to ku shita ku tayi ku yaɗu cikin ƙasa ku nemi falala Allah wani ya kira wani ya noma wani ya kaba ya saida kowa da irin sana'ar da zai yi ku sai cikin ƙasa ku yaɗu ku nemi falalar Allah subhanahu wata'ala da arzikin Allah da yake badawa ga duk wanda ya tashi yin kura ya zafi da nema waɗannan ayoyin duka suna gwada cewa akwai buƙatar a matsayin ka na mai hankali da tunani da ya san ciwon kai shi ya zama ka fita kai ma ka samu wata hanya da za ka bi wajen neman arziki daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar riko da sabubba da shari'a ta yadda da su don ka samu damar gudanar da rayuwarka yau da irin ta yau da kullum cikin aminci da kwanciyar hankali da walwala akalla ya zama bukatu na wajibi na yau da kullun da kake da su ba su gagare ka ya zama ka kasa biyan su ba hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi magana akan dogaro da kai mutum ya zama mai faɗi shi wajen nema ya zama mai kokarin neman na kai rai ya samar da sana'a da zai dinga idan ya rufa wa kanshi asiri annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa ra'al ghanam babu wani annabi da Allah ya aiko cikin annabawa face wannan annabin ya yi kiwon tumakai da awakai ya yi sana'a ta kiwo wanda kiwon suna yi shi ne da 'yan lada da za a dinga ba su dalilin wannan kiwon kaga wannan yana gwada cewa annabawa bayan dama ta Allah ya ga mana wa suna fil aswaq bayan tahiya kasuwa ai kasuwanci kuma suna da sana'o'i na hannu wanda suke wanda daga cikin sana'o'in akwai kiwon dabbobi babu annabin da Allah ya aiko wanda bai kiwon dabbobi ba shi kiwon dabbobi fa'ida biyu yake da ita ga annabawa na farko sana'a ce da za su samu abin rufa wa kai asiri sannan na biyu a cikin kiwon dabbobi akwai horo ga dan adam gare su na su san yadda su shirya wa tinkara kalubalen mutane in kai hakuri da dabba to dan adam ba za ka yi hakuri da shi jin rikicin dabba da ban kaura irin tata idan ya zama ka iya hakuri da dabba ka mu'amalance ta tsawon lokaci kana kiwon da baka yi ba to duk dabban sana'a da ba za ka yi hakuri da shi ana ba da labari a kisoshi na bani isra'ila yana faɗi ne a labarin haddin zuwa bani isra'ila wani haras annabi musa a cikin dabbobin yana kiwo wata rana wani dan akuya ya kutse daga garken shi ya ruga annabi musa ya bi shi yana bi ne dan akuyan yana gudu sai da suka yi tafiya ta mil guda sannan ya tumba wannan dan akuyan kaga yanzu idan kai ka bi dan akuyan kuka yi mil guda idan Allah ya taimake ka abin da ya kama shi za a kare gona shi za ka yi ko ka karya shi amma annabi Musa sai ya kama shi yana kan kaɗai mai kura yana kawo wahalar da kanka sai ya ɗauko shi kuma saboda ya sha wahalar tafiya bai kamata ya sha wahalar dawowa ba saboda sautan irin da annabawa wannan ana ba labarin shi na bani isra'ila to annabawa <laughs> annabawa sun yi kiwo wannan kiwon sun yi shi ne a matsayin sana'a ba a matsayin kawai wani a'a a matsayin sana'a ce da Allah ta'ala ya tarbiyyantar da su ya horar da su akan jinta tun da kafin Allah ta'ala ya ba su annabta ya ba su manzanci al-Imam al-Bukhari ya rubuta hadisi a cikin ingantaccen littafin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma akala ahad ahad ta'aman qattu khayran min amalihi fa yadda nabiyya Allah Dawud kana ya'kulu min amali yadihi Yanzu babu wani abinci da dan adam zai ci mafi alkai tun da ake duniya kamar abincin da ya samu da aikin da ya je yi da hannun shi ya samu wannan abincin mana ya je ya kasuwanci ko ya tsira ko ya noma ko ya saka ko ya wata sana'a da hannun shi ta hanyar wannan sana'ar ya samu abin da zai ci to wannan abincin da ya samu dalilin wannan sana'ar da yake shi ne mafi alkhairin abinci da ɗan adam yake ci a masa doron kasa in dai ba sana'a yake yi wanda Allah bai yarda a yi ta ba to babu abincin da zai ci mafi alkhairi kamar wanda ya samu daga sana'ar da yake yi sana'ar kuma komin karancinta komin rikin girmanta komin take wa kaɗan abincin da zai samu ta hanyar wannan sana'ar ya fi wani abincin da wani zai sa masa doron kasa in ba ta hanyar sana'ar an zai same shi alkhairi ba wannan sana'ar kowace iri ce irin sana'ar mu ne na yau shago gare shi ya bude yana saidawa a zuwa yake kasuwar kauye ya sau kaya ya zo ya kasa ya saida duk ɗaya a saba yake yi keke na da ke tukawa mota yake tukawa ya tsaya yake samu abin da zai yi a noma yake zuwa yana yi a kiwo yake yi saka yake yi saboda sauran sana'o'i daban-daban wanda ɗan adam zai iya yi ila a cikin gida ita kuma abinci take dafawa ta saida ila markaɗe take yi ila kayan miya take kullawa ta saida ila garin kudu take yi ila hura take yi ta saida duk irin waɗannan sana'o'in abincin da za ta saya ta hanyar abin da ta samu ta hanyar wannan sana'a shi mafi alkhairin abincin da ɗan adam zai ci kamar da manzo Allah ya faɗa yace dalili domin annabin Allah annabi Dawud alaihi salam ya kasance yana ci daga aikin hannun shi sana'ar hannu annabi Dawud yake kamar da dai magana san cewa yana kira sana'a yake da hannu ya sarrafa karfe ta nan yake samun abin da zai yi bukatun shi na rayuwar mu da kullum kenan wannan ya gwada cewa ko dan ka samu abinci mafi alkhairi mai albarka yana bukatar ya zama kai a matsayinka na matashi mai tasowa a yau ka samu sana'a da zaka dinga yi dan ka samu abinci mafi albarka da zai sa rayuwarka tun daga yau haka yi albarka wanda wannan yana da tasiri har a wajen samun 'ya'ya na gari masu albarka a cikin rayuwarka da kuma rayuwarki sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai dan su dogara da kansu su zama masu ginanin tattalin arziki ba a hatta dan su taimaki addini sana'ar hannu suke yi abu mas'ud al-ansari ko tubnu amir al-ansari al-badri Allah ya kara masa yadda kamar da hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa lokacin da Allah ya saukar da ayat sadaka cewa a kawo sadaka dan a taimaki addini Ya ce kunna nuhamilu ala zuhurina tafiya muke kasuwa muna dako bisa bayan mu mu ɗauki kaya ba wai don ya samu abin da zai ci ba a don ya samu abin da zai zo shi ma ya sanya a gidauniyar yadda addini gaba zai kai kasuwa ya ɗauki kaya don a biya shi lada da wannan ladar da aka biya shi ya zo ya kawo ya ci ga shi ma don abin da zai iya badawa don addinin Allah ya ci gaba kaga ba wai magana cikin addini ba hatta a wajen taimakon addini ba su za ka basu a baya ba za su yi aikin ƙarfi su yi sana'a wacce lafiya za ta iya ɗauka su yi ta dan me dan su ciyar da addinin su gaba dan ya zama ba a basu baya wajen ciyar da addini gaba ba ashe wannan yana gwada cewa kenan a matsayin ka na matashi a matsayin ki na matashiya wata take tasowa ba ma a kai ga addinin ba tukun yanzu idan wanda yake rike da kai ko da ke ba zai magana da maza su nan fuskar idan wanda yake rike da kai da ɗawainiyar rayuwarka yau sai ya ce ya janye ma kashi hamsin cikin ɗari na tallafin da yake baka na rayuwa ma'ana zai ba baka hamsin yanzu a yadda kowanne mutum yake rayuwa ne kai za ka je ka nemo hamsin ka ida makaranta mutum nawa ne mutum zai iya rayuwa nawa ne mutum wanda zai iya rubutun kashi hamsin ɗin, don ya zama rayuwar ta ci gaba tafiya ne? mutum nawa ne cikin ba wani ka za a janye ba za a baka hamsin cikin ɗari akalla za a ba ta abincin safe da rabin da rana ka iya neman rabin da rana da na rabin na rana mutum nawa ne cikin mu zai kwana da zai kwana da yunwa ba so a wannan halin da kake rayuwa cikin yanzu shi ne ba ta ba wani yanayi na tabbas Allah na iya gabatar shi wata rana ya rasa ya za a yi nan Allah yana iya ɗaukar rayuwar shi yau ba tare da ya shawara da kai ba ko da shi kuma kai rayuwar kila ka riga kai mata wani shiri ko wani tanadi ba ya za ka gudanar da rayuwar ka kenan ai mun ga yaran da an haihu wani ma ba a haife ba bin shi yaro da aka shi ko da ya zo duniya bai tadda mahaifin ba wani an haifai yana karami mahaifin yaro bai tadda shi ba yaya kake tunani kenan kai yanzu da da shi kuma zai ci gaba da tallafa ba amma shi hamsin cikin ɗari ya za ka kashe rike ranka ka su gaba da rayuwa kai ba bayan a matsayinka na matashi dan bana bakwai mai karfi a jika wanda babu wani abin da ake yi na sana'a wanda ba za ka iya zuwa kai inda ƙarfi ake ba in kwalwa ce Allah ya gode mu dan Najeriya kwalwa ta sanin abin da bature ma sai kasa garewa. dan ya saka gane idan dan Najeriya ya samu mota ya sake sarrafa ta ya sake mata sabuwar kira ko bature ya gani sai ya kusa saboda ta kai shi ba shiga ji ba ka iya ba ya za ka kace gaba da rayuwa wannan tambaya sai da zan bari kowa ya ba kan sha'ansa za ka daga nan in ka gane an cewa hamsin din nan ba za ka iya ciko ta baka rayu to ke nan yanzu daga yanzu ya kamata ka fara yin kanka kiyamun da fara tunanin ya za ka iya fara rayuwa da kanka ke tasirin sannan hawa yau hadisin da imamu bukhari ya rawaito wanda shi da hadisi kai tsaye da ke gwada falala da muhimmancin mutum ya zama mai fita da ya je ya nema ya yi faɗi tashi da kai ne don ya taimaka ma kai ne hadisin A zubair ibn al ne Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake dayan ku ya dauki igiya ya tafi daji ya je yawo itti yawo damin itti ya dauro da igiya sai in ya dauro ya zo gari ya kawo mai sayi, ko ya kasa ya saida dalilin wannan Allah ya rufa mishi asiri ya kame kai ne ya shi daga zuwa ya tsugunna gaban wani ya roƙe shi ya ce ba ni kaza ko imani kaza shi ne mafi alkhairi ga mutum ya yi wannan shi ne mafi alkhairi gare shi fiye da ya je ya roƙi mutane sawa'un da ya je ya roƙi mutanen sun bashi ko hana shi suka yi mutum ya ɗauki itce ya tafi kasuwa wai igiya kai ya tafi daji ya saro itce in ya saro ai kun san da itcen nan da muke amfani da shi da kullum wasu ne ke ɗebo shi to mutum ya ɗauki igiya ya tafi daji ya saro itatuwa ya haɗa ya ɗauro su ya dawo da su gari ya zo ya kasa ya sai da a biya shi dalilin wannan ya rufa makai dai asiri bai ce tambayi kowa ba shi ya fi alkhairi gare fiye da zai roƙi wani sawa'un wanda ya roƙa ya bashi ko hana shi domin shi roƙo da ka roƙa a baka da ka roƙa ba a baka ba duk magana ɗaya ce a shari'a duk laifi guda ne baki ɗaya illa iyaka taɓe wata yawa idan ya zo mutum ya roƙa ba a bashi ba shi ya fi alkhairi gare shi so wannan hadisin shi ma yana gwada mana alkhairin da yake cikin sana'a alhamdulillah a yau mun samu kanmu cikin wani hali wani yanayi da sana'a sai dai idan ba ka yi ba wai babu sana'ar da matashi zai yi rike kai ne a rayuwa ba aikin gwamnati shi ke babu wannan tabbas kai ma za ka fahimci haka amma sana'a da za ka rufa wa kanka asiri sai dai abin da ka kiya menene ciwo da matsalar ta same mu yau shine babban ciwon da ya same mu da matsalar da muke fama da ita shine raina sana'o'i raina hanyoyin da muke da su na nema ga sunan kala daban-daban wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore mana wasu ma sana'o'in ba su ko bukatar jari zaka je ka sa ƙarfinka ne wasu ka sa basira ka da tunaninka ne wasu kuma suna bukatar jarin dan a samu nasara wajen aiwatar da su amma yawa yawan matasa a yau sun raina wannan sana'a yanzu a nan banza Allah yana maganar mutum ya ɗauki igiya ya tafi daji ya wuce na tabbata nan ban shiga zukatan ku ba amma kashi biyu cikin uku na nan duk wanda aka ce ɗauki igiya mafi daji ko in gaji zai arena mashi shafi amma kana nan zaka kana duma ma benci mai ittar sai ya kai ya je ya samu ka ci bashi wani zai shi kuma mun raina wannan sana'a ce wacce ba za mu iya yi ba in ma da wani zai ce zauna zan dinga zuwa daji in yau sai in kawo maka in dinka kasawa kana tsarewa ka saida sai ka ka banni yanzu diploma take yi za ki garin sai da yake yawa yawa haka tunanin mu yake ka hannu karfin ka sai da yake inda wani ke da ke ungogu zai kira ka yace wa na kana da kwalwa ka zo in koya ma wannan sana'ar tamu duk rana idan an tashi zan baka naira ɗari ni ko an yi aiki ko ba da aiki ba ran da aka yi aiki kuma gwalgwada abin da aka yi shi ne abin da za a sallame ka sai ka kalli kamar kai ka fi karfin kai sana ka je ka wuna a baka naira da yi amma sai ka kwana yamma ka samu ɗari biyu ba yawa yawan mu haka mutu idan da wani zai kira ka sai wa na zo yanzu lokacin da ke zai zo zan je kasuwa zan daga mun kasuwannin kawai ina saro da ke zan dinga kawo wa nan aji tebur ka tsara ka dinga saidawa idan mun saida a yi da kuɗin ribar da aka samu mu raba ni da kai a rana kila idan aka kasa dami aka sada dami guda aka sai da rabin dama gobe ana iya sai da rabin dama ya zama dami ɗaya ya ƙari bisa ga kaddarawa idan wannan damin ɗaya naira dubu biyu ya sayi shi misali ana iya sai da wannan da kyau dubu biyar dubu shida kaga a nan zan cikin kwana biyu kana da naira nawa kana da akalla naira dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu biyu daga wannan damin rakin ɗaya da aka saida wanda kuma abin zai ci gaba tafiya haka a nan wurin da kake zaunan sai kaga irin zaman da kake kake sai da raken shi kake yin sanda babu raken inuwa ta kare zan ka koma san rana ta zo ba mu bai baka kun gwabo watakila mafi karanci ga zan zaka ta kwasan da bilimi da mutane amma ita wannan sana'a sai kaga kamar kai graduate ka gama secondary yanzu da za a yi ka fere da rake ka fi karfin sai da rake inda wani tela a unguwar zai kira ka yi sai ka zo ga sana'a ɗinki da muke yi ka zo ka dinga samun ballai kafin a ga a samu kai ma ka iya dinki ka fara hawa keke duk maballi ne naira ashirin in ka samu riga da ya maballi naira ashirin za mu baka ba zaranka ba allura ka ba komi naka kawai ka tsira da tsira da tsira balli ya zanda naira ashirin za a baka kuma kila a rana kada isa ba riga goma maballi sai ka gaya za a yi zama ya ishe ka kai ba za ka iya wannan zaman da suke ba kawai naira ashirin a wuni duk zama gama bayan suka samu dari kai kuma sai ka kwanan biyar ka samu dari ba sai an baka sadaka a nan wurin dole mu yi iyayen mu mata domin idan da yadda mata suka rungumi sana'a yanzu haka matasan mu suka maza suka rubuta sana'a da wallahi al'umma ta kalubale da yawa da yaro ka gane sana'an nan ta nan kala kala mata na yi kuma sai suka yi amfani da wayewa ta zamani sana'ar da sana'ar ta gargajiya tana kallon kai dan zamani ne sai su zamanin ta ita kai shi wannan yaji da kake cin sai da shi sai a sa ba cikin wani gida a mai sika a awata shi shi dai ne daga tashin sai guri kuma cikin turmi aka daka shi ba wajen zai kai shi ba amma sai kaga tashin da za ka saya naira ɗari biyar in kai za ka haɗo kayan naira da gida ta haɗa maka shi kuma sana'a suke sirri suna yi kuma cikin rufin cikin Allah suna sana'a garin ɗanwake wake take yi iya cin ɗanwaken. amma da za a ce nan unguwar yan matan nan unguwar yawa yawan suna sana'a garin ɗanwake, wake ba za a ruwa ba hukar garin da wake da alkama da dawa da suke amfani da ita ka ga sai su dinga saye wurin ka ka iya cin ɗanwaken amma ka fi ƙarfin sai da kayan yi ɗanwaken. Ke sa yawa yawa ku gama kabbarin yawa yawa nan gaba abinda nake gaya muku wallahi bari ku ji yawa yawa nan gaba sai an waye gari da Allah yake faɗin al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa al-qur'ani a waƙe rayuwa sai an koma an-nisa qawwamuna 'ala ar-rijal ha to ita ce da sana'a malam hajjiya da kudin da ka auro ta to kuma idan ka ina iko dama Allah ya faɗi liman wa liman ba ku bi amwali ko cikin dalilin qawamar kenan to ita ce kace kudin ta ita ce da tattalin arzikin ta yawa yawan maza yanzu kudi ba idan suna da mata masana a wani abin suke tuba shi yana aikin gwamnati tun da kudi ne shi sai wata za su a wata su ɗaya ke ganin kudi in sun zo ya biya ba shi ya rasa sun wani bashi kuma ita kawo yau da kullum naira goma naira ashirin naira hamsin sana a cikin gida take yi ta ishe ta rasa asiri na rayuwa idan da yanzu nan cikin masallacin da za a ce an lura akwai matasa masu hasaka a shiga cikin garin kai a samu santa santa a taima kowanne buhun dankalin hausa biyu a kasa mai a matsayin jari ya na ya tsare in ya kare a sake wani, a wata za a yi lissafi abinda aka sai da za a raba riba gida su shi ya dauki rabi masallaci ya dauki rabi a rana dankalin hausa idan ta kasa yana iya sai da buhu guda yana iya sai da buhu guda amma sai ya ce ma bai sai da dankalin hausa amma da yau muka kai shi gaban bai soyi da karin hausa yana san banzan hayaki ga ido ya ji shi da karin yawa yawan mu haka muke ba kuma wani abin da kai ce in yaje wani mai da karin hausa ba ba shi yake ci saboda bai da kudin sai kuma bai iya sayar da karin hausa halin da muke suke yanzu nan shi sanya amma duka wannan matsalar tana taso ta samu asali daga iyaye Allah ya tarbe mu so muke 'ya'yanmu mu masu gada da haka yawa yawan mu sana'o'in da muka iya na hannu ba mu kaunar mu ƴaƴan mu sun bi wannan ne wannan sana'a so muke wani rayuwa ne kawai ta fita mu tare da irin rufin asirin da sana'ar da muke kyama ta babu idan da makanike zai dauki ya yi shi sa su wannan layin su koyi ta da tare da shi tun daga rufin suka taso kore ta shi ne ba su kenan sana'a ta ce sana'a kuma irin yadda za ka ce sana'a fawa in ya taso ɗan shi tun yana ƙarfi da rike tafiya da shi mayanka ya je ya na duk ana zuwa da shi bai komi har ya ga fara gane ya ke yake wannan sana'ar inda haka muke wa ƴaƴanmu akan sana'o'i daban-daban da muke yi da wani da ma taso wani tunanin ya riga ya shiga zuciya sai ya canza mai hankali ba ko da zai taso zai mallaki hankali zai mallaki hankali da sana'a sai da abin yin shi amma da yawa sai kaga wai ni na yi sana'ar hannu amma so da ke ɗana ya sai daga ci da biyu yanzu ga shi an kai inda jiran ko ta rubuta ba a ci shi sanya matasan suka taso yanzu inda za a ce a empowering matasa duk usazuran da kuke gani a ce a samu wanda ake ga sun yi Allah su 20 a ba su jihar dubu hamsin hamsin ana su su kasuwa sha uku sha uku sha biyar cikinsu waya za su fara sakewa waya za su fara sakewa wai shi arrangement talitin wai dubu hamsin ya za a yi dubu hamsin sai jari ya za a yi dubu hamsin sai jari ya kasa gane cewa ai da yawa akwai masu sana'o'in da idan ka kalle su za ka yi mamakin wai waɗannan ya ake suke iya rayuwa da wannan sana'ai saboda sai kai mamakin me ake samu su ta haɗa ta shi amma albarka sai da nufin asiri da Allah ke sawa cikin sana'a ya sa'a wani za a ga sana'a tallabe ke da kayan dan akwa kudi yake yawo da shi ya sai da basilla ya sai da allura ya sai da dan gam da zai kudi yan kuɗi kanana da sauransu kuma sai ya yawo kaga kai tun da kike ta unguku ba ka taɓa ganin an tsaye da shi sai a saya ba amma baka taɓa ganin ya fata ba ko baka taɓa ganin ya faɗi mutane saboda yunwa ba ya isa ka gane ashe idan ka tashi daga ta kake yi dan abin da kake samu ko ni karanci shi Allah zai sanya maka albarka ka dai ka dibi duk wani mai kudin da ya shahara in ba masu kudin dare dai ba wanda kan wani kasan shi mai kudin dare dai kare dare dai yake yi shi ma saboda duk wanda ya tsalle ya ce kawai tsalle zai kamo katanga to kuma ba za a wani ya kamo ta ballowa za ta yi sake dawowa inda yake daga nan za ka iske duk waɗannan masu sana'o'i daga ƙasa suka fara yawa yawan wanda suka rayu cikin garin katsina sun sa alai ɗayan ruban garisar da yake tuka mota ne mota iske wannan da ke zuwa daji ta wani ke ta hito yanzu a yau ina alama yake jikin shi ina ayin talla yake ta tare da shi ka iya sa duk haka zurba ba kuɗi kamar shi amma daga haka ya fara ya fara sai da yace ashe mangalle Allah zai amma Allah ya kaddar ta wannan hanyar zai biyu hakka kai zama abin da zama ni da kaina na san wani attajiri a sigar kasna wallahi na san saka sarbin malam yake zidawa cikin jire yana yawo da shi gida gida uwa ni na san wannan wallahi yanzu dan cinikin miliyan ishirin take ke yi biya take ke yi biya yana cikin misalai na kusa da suke gwada cewa kai ne bawa ka tashi gane ba sababi ne in ka rike sababin Allah sai ya zuba ka yadda baka tsammani wallahi cinikin miliyan ishirin yanzu take zai biya ka ba zai ka dawo kuma manhaji to amma yawa yawan mu mun da waɗannan sana'o'i kadiba in ya mura za ta zo ta sau masana wadda ni da kai muka noma ta zo ta kasa bakin hanya tana kasa wannan masarar muna zuwa muna saye ita wannan sana'a in ta dogara da ita suna abin nan sana'a take yanzu idan masara ta zo ta kare sai ta koma ko dai gina ko da ma tana kusan sabi tana kasa masara da rana in ta kare ta koma wata sana'a da wannan sana'ar za ta biya kuɗin makaranta yayanta take biyan harajin coci bidin da take taimakon da suna sukacin banza ne sai yi ta hidimar da suke yi ta rayuwa daga wannan yan sana'ar da suka kafa daga nan suke yi wannan sana'ar suke rayuwa yanzu idan ka ɗauki yaro ka sa shi cikin dukiya kamar ya sana'a ko koya mai sana'a zargin farko da zai fara yi shi ne shi ke wahala take ke samu yawa yawan tunanin matasa suke kai da kudinka ka buɗe shago ka kai shi ya tsare kana biya ne biyan shi kake ma amma sai ka biya koma in ya tsuguna na zagin ka shi ke wahala kai ke samu in ba sa'a ba wasu daga nan sai kurum saboda ba zai iya wahala banza ba wahala banza da kiwon nan wahala amma ana iya da koyin ya wuri daga anan bara misali a kawo shi ka tsare a ba shi yaran shago yana tsare ma don koyin da ya zo na yin shago yana sai da kayan gyaran mota shago duk haka tashi naira hamsin zai ba shi Mai raina kullum zai bashi naira hankulin da zai wannan hamsin ko naira goma zai yi wani sai kaga ana nan ana nan ana nan ana matsawa sai kaga an waye gari wata rana an kai matsayin da sai uban gidan ya ce bari ya fara buɗe mai shago yana tsara nashi ana nan jin kaɗan sai ga an waye gari yayi nashi sai kaga sun zama hamshakan yan kasuwa yanzu kan daga rika suna hamshakan yan kasuwa da ke sayar da sai a fara mota kashi 85 cikin ɗari ba hausawa ba ne kuma da wahala cikin ƙarfi suka fara so ka ita suke a nan suna mallaka wurare manya-manya suna gine-gine manya-manya su ne masu kudin cikin mutanen in ba a yi sa'a ba lokacin da ka tattaba musulmin hausawa wurin suke zuwa suna ɗallabawa suna ba su jin filar samuna mun kuma ka ɗauki mutum kai shagon ya raina ya raina ba zai iya yi ba ku ji ba kasar china a kasar china aikin gwamnati shi ne last option na kasar china shi ne wanda gaga yana aikin gwamnati to matsala ya samu amma wanda bai samu matsala ba aikin wanda ya sa abin da ke sana'a gare kuma sana'a shi ta ba aikin gwamnati domin bari ga muku wani abu mafi yawan sana'o'in da muka raina ba mu wallahi sun fa aikin gwamnati rikin asiri kafinta wanda yake zuwa ya yi aiki rufi na gida akalla mafi karanci a rana bai aiki da yawa ba in zai rufe zai tashi samu naira dubu uku akalla in za a biya shi aikin muni gida amma kun san cewa ana iya lafta guda da gida guda miliyan kaza ba a biya kafinta haka wannan dubu uku idan ka kaddara kullum zai zai da aiki a biya shi naira dubu uku aikin muni shi ko magini ne da ke gini za a ba shi naira birkila ne za a ba shi naira dubu uku aikin muni shi a wata ka ga yana da naira dubu casa'in wannan naira dubu casa'in din ta ne mai alba mai digirin da aka ɗauka aiki shekara biyar yana aiki daga bayan zuwa wannan dubu a nan mai digiri bai ɗaukata kuma shi bai je makaranta kowa ba kun ba mai matsa mashi ka je su da ta za a tantar sai kasar wata ya kare ka ji alal ka ji alal duk ba ta ce matsala da shi in ya ga dama ya mulai ta iska ya ga yau economically balance sai sai yau ban zuwa kasuwa ne yau ban aiki yaran ku ce ku tau don haka wannan kalubale ne ma da yana gwada mun takarda kuma ba mu yi nisa ba za ka bari ruga mu ya ya'yan kuwa dogaro da kai musamman ga matashi yana sama mishi alkhairai kamar haka abu na farko duk sanda matashi ko matashiya suka zama masu dogaro da kansu to za su yi rayuwa da yanci yana samun mutum rayuwa cikin yanci saboda ne saboda ba za ka je kai da dofa wurin wani ba haka wani ba zai sa ka kai abin da ba ka sanyi ba wani ba zai sa ka kai abin da bai dace ba saboda mai saboda ba ka bukatar komai wani shi don haka dogaro da kai yana sawa kai rayuwa mai yanci ku ba yanzu misali ga mata a baya wasu da suka samu matsalar tarbiyya yan bukata ta rayuwa wata bata zama dole ba idan Allah ya garbu wasu sai ta fata hannun saurayi mara tarbiyya sai ya fage da biya mata wannan bukatar in ba zai sa abu sai rubuta mata rayuwa to amma yanzu take da sana'arta ba abin da ya gagare ta da duk wanda ya zo sai ta tarbi ta tantance sannan ta zaɓi wanda take ga za ta yi rayuwa ta Ta kaga wannan zai ba ta yanci hatta wajen zaɓa abokin rayuwa ba za ta zamu bi ke gare ka ba saboda ita ma tana da ɗan nata abin da take ruwa mata asirin ba za ta kashe rike za ka yi mata ba saboda bukatun ta har yanzu ba su gagare ta ba kuma ko gidan ka ta zo kila din ta gaba da sana'a za su samu rufe asiri wannan sai sa ta samu yancin zaɓar abokin zaman da ya dace ba cikin kunci da mafi da babu za su zaɓa abokin rayuwa ba kai kanka a rayuwarka sanda zai zama ka dogara da wani kana jira ya baka to kuma dole kai ne da ya yarda wasu abubuwan wani abubuwa da ba daidai ba ne ba amma idan kana da wannan kuriyar kana da wannan independence din kai ke makanka komai ba ka komai wuri shi in je sai ayyan baka ga yamman nan ba mu sana wurin ka lafiya nan za ka sai ce ban zuwa ne saboda me saboda babu abin da kake nema wuri shi wata karanta to wannan yana sama wa mutum yanci kuma yanci har a wurin tunani har tunanin ka sai ya zama wani ba zai zo ya dasa ba tunanin da bai dace ba saboda rayuwar ka yanci kake da rubin yawan yawan ba mu da yanci me yasa zaka rasa yin tunani saboda wani ke ma hidima ta rayuwa wani kake zuwa wurin shi da tukunna ka ce ke makaman da kaza da lura kaza ta sami ne to kaga dole wannan in yazo da tunani ko ba gaskiya bane wani lokaci kace gaskiya ne ana mana labarin wani wasu masu rawa da suka ji wajen wani attajiri suna zaune sai wani ya zo sai ce da Allah a taimaka mai kole yake zaidawa a so din da yake haɗa koran sai ya zo ce gurguru koran ya farfasa su waɗannan mazan nan wannan suke tare da yantajin da suka ce kaji baka da shi kai dai a yanzu haka da wara kai dai ka ce a ba kuɗi amma ina ƙwarya zai ina ɗera zai masa ƙwarya suka ɓata mai bane alhajin abin yi mai ciwo sai da suka manta sai ce ka bera yana da matsala yanzu zaka yadda yawa da sai ce galmuna na ajiye cikin su kawai da ya sai bera biya falmafa shi wanda zai sai aran ɓera bera ke ne mai jirgin ga da wannan yake gwadawa ta ga bai da yanci na tunani da ga kawai abin da aka wani gine tunani shi ne ne saboda shi ke bashi wani abu da haka idan kana dogaro da kankana da sana'ar da suka ke yi eh to za ka samu yanci abu na biyu dogaro da kai yana sa mutum ima ta zafi kai da ya zama mai kuma mai daraja sai ga duk inda wani ya shiga za ka shiga saboda ni idan kuɗi ake badawa a saya kana iya in kuɗi ake badawa a shiga kana iya biya ba wani abu kan nema wani wanda haka zai sa kai kanka in kana da sana'a kai kanka ka waye gari ka ji baka neman komai wurin kowa sai Allah sana'a ta kake haka lafi sai ka kai kanka kana da kima ba ɗaya kake da zaune gari banza ba saboda shi zaune gari banza shi kai ne idan kai shi banza yi ba kuwa ba ne ta haka yana sa ka dinga jin kima ka haka har ciki, dangin ka da har cikin mu'amala ka ka dinga ganin ana kimar da ka saboda mutane ba su kallon ka zame masu matsala ka zame masu lalura cikin rayuwa sannan na uku dogaro da kai yana sa ka zama ka samu horo wajen ɗaukar ɗawainiya ta rayuwa za ka samu horo na eh, ɗaukar rasulumin da yawa za ka iya ɗaukar sulmin in ka iya fasa shi na kaji ka nema to idan aka dora ma wata ne za ka iya dauki ta duk wanda ke iya zuwa ya nema in ka aura mai matsayi da shi saboda dama ya saba da fasa shi da wata mai ta kasuwa wata rufan ba ta ma ba ta da wahalar ta ga irin wata mai ta kasuwa a wani lokaci zai iya rikita in ka ce mai na baka jagoranci ka shiga gaba kai ka ba da ta aure zai iya saboda ni saboda ya shiga wata mai ya yi mu'amala da mutane yana da barewa da gogewa cikin mu'amala da mutane sai kaga ba za a samu abu kunya ba za a ji kunya idan aka kai nashi da kai yana horar da mutum a kan daukan mas'uliyya a bisa kai rai duk inda ya tafi kuma komai aka tafi samun sai kaga zai iya dauka saboda horar da yake samu a cikin rayuwa na hudu dogaro da kai yana taimakawa mutum ya kona karfin da yake da shi ta hanyar da shi domin dukkan wurin wurin kowa ya san cewa matashi a lokacin da ke cikin shekarun shi na samartaka ko matasantaka yana da wani irin karfi na tsiya shi wannan ƙarfin da ya biyu ko ya samu hanyar kwarai ya kone ƙarfin, ko a kisa shi hanyar kwarai ya kone ƙarfin ta hanyar da bata shi ba inda za ku gane haka yanzu sai ga shi gegen tsari da bai da zai ga ƙarfin amma bai da hanyar da zai kone ƙarfin, zai wani yinwa la'amar bai ya hujje ke kwallo a yi magarba ya iya kan wahalar shi ke da shi a kwallon ya zai ya wahala ya dawo su ta gardama banza har ƙarfi goma dare kuma haka yake saboda bai da wata hanyar da zai kona wannan karfin in ba wannan hanyar ba shi har ga wani zai dauki makami ya kai ya shirme ya cutar da wasu ya faru wanda ya yi kaza saboda bi saboda wannan karfin da yake da shi bai samu wata hanya ta kware da zai kona karfin ba to shi dan sai ya dora shi wata hanyar da ba ta dace da haka idan mutum yana dogaro da kai zai taimaka mashi wajen kona wannan karfin da Allah ya sanya a cikin gaggawa shi ta hanyar da ta dace abu na hudu dogaro da kai yana sawa mutum ya yadda da kan shi kai da dai shi hanyar sana'a hanyar ce ta jirima so za ka yi experience da yawa za ka samu experience da yawa cikin rayuwa ka gamu da masu gaskiya ka gamu da marasa gaskiya ka gamu da wanda suka san abin da suke gamu da wanda ba su abin da suke ba za ka gamu da mutane kala kala da masu cin bashi su biya da masu ci ba su biya duk za ka gamu da su za ki gamu da su so wannan zai kai sai ki cikin da suke dinnan kin isa yanzu ki kowace irin wuta kowace mu'amala kai innan kana jin cewa yi wa kafin ko wata irin hidima ko wata irin hudda aka sa za ka yi saboda bi saboda cuɗanya da mutane daban-daban sai ka kai kanka ka rasu da kanka ka yadda da kanka sun za ka iya da abin da aka rubuta maka abu na shidda yana taimaka ma wajen hauhawar da basirar da Allah ya maka domin yawa yawan mu Allah ya mu basira ba mu ganewa ne saboda ba mu je muka bi hanyar da za basira za ta bayyana bari ba ku misali a cikin ka zana an samu yaron da ya zo ya yi ah, irin katafilan nan da ake amfani da su wajen aikin hanya masu eskabeta ake ce wani ko mai ba kasa tana zuwa ya yi ta ta karfe da kwala ya da kara da wasu abubuwa ne sai amfani da sirinji wannan da ake amfani da shi a asibiti lahiya da wata sirinjin zai da ya sa ta ɗebo kasa ta ɗaga ya ɗaga sama kamar ya zuwa cikin wani abu har yan gari da suka je suka zauna da yaran a kalli irin baiwa da basirar da Allah ya shi duk da abin da kai shi ga al'amarin kasan shi ne ba wani tallafin da yaro ana kokarin a mai da shi ba ya koma makarantar takanikar ma abin ya kakara so abin da nake so in gwada mana shi ne irin wannan baiwa wallahi da yawa shi mana samu suna da ita amma ya za a yi tsakanin suna da ita shi ne sai ta hanyar gwadawa ka je ka yi sana'a kaza daga nan da za a gani wato ai tunda dai kaza ma ina iya yin kaza kaga wannan sai ya maka bai wanda Allah ya yi maka ko ya yi maki za ta fito ai yanzu ku nemi manzo a wajen dabo abinci ai akwai abincin da dukkan littafin duniya mai kaza ku shi ita ce kawai ta zauna saboda kware wanda ta ga kilin aka hada kaza da kaza za su ba da sai kaza kin tana hadawa sai ta ga kila da an kara kaza ma da yayi gobe ta zo ta kara da kaza har sai a waye gari abun ya kai up to standard da ake bukata kaga ta ƙara kawo nuna wani tambara a bincike so da yawa mutanen mu suna da wannan basirar da baiwar amma ya za su bayyana da baiwar bai ma shi ya yunkuran ba balle sana Allah ya kuje mai hanyoyin da baiwar za ta bayyana ta shi a cikin garin Katsina mun samu matashin da ya sake da helicopter lahiya lau yake kunna shi fankokin su kama lahiya lau zai yi tafiya kasa dagawa ce har sannan basirar shi bata kai ya dagawa abin da kai shi ma wannan bai wanda Allah ya mishi karshe binne ta gaba ta kai ko ina amma za ka irin waɗannan idan suka samu dama suka fita kasashen waje sai ka ga Allah ya masa ku kwanan nan wani bawa Allah ya tafi zamani ya je asibiti wani ya mai aiki wanda ya mai aikin jiya jiya nan ya zo ka zan zamfarin a zamani ya je ta dashe mashi aiki to kun ga wannan yana taimakawa wajen bayyanar da bai wanda Allah ya mutum ya zama mutum ya amfana da ita kuma ya fito da ita sannan dogaro da kai yana samun mutum samu samu tsuwa ya fita daga rikici da rudani ai babban abin da ke sa rikici da rudani malam babu ka sa hannu masu ka ci shiru ka sa nan ka ci shiru ai ba sa magana zaman lafiya dole ne a samu rudani So dogaro da kai ko ba ka da kokon idan kana da sana'ar da ke kawo kwamo ba ka da matsala da ka ji babu ko kwamo sai ka ce bari ka shago ko bari ka gare ko bari ka wurin aiki na san kila ina zuwa in gisa sa'a yanzu idan ga yadda yake shi shago ba aikin ba da ya samu ɗan gudun da ta kai sai ya ce yana na wannan kujerar da mata ke zama sai ka zai ɗari hudu ɗari biyar kuɗi sun hidu so yana taimakawa wajen mutum ya samu zuwa sannan yana taimakawa wajen koyawa mutum mu'amala kamar da mun yi magana a kai baya sannan hatta a addinance dogaro da kai yana baka dama aiwatar da wasu ibadun da ta dauki ne mai yanki kamar zarka sai da kudi ake da haka idan kana dogaro da kana da sana'a tun kana tarawa ba su kai ba kana tarawa ba su kai zarka ba ta dauki ne ka kai wani da za ka iya zarka kamar aikin hajji yanzu idan da aka ta aikin hajji baya shekarar da ta wuce miliyan biyu da rabi aka san talauci ne kai mutane su ga su ga su waɗannan ibadun ana buƙatar dogaro da kai haka sadaka da sauran ayyuka sannan abin da yake na matashi dogaro da kai zai taimaka ma wajen hutar da iyayenka da wayayenka ko ba kori an samu saukin taka sai a ji da ka in baka taimaki kowa ba ka dauke wa iyayenka taka da wayayen kawai da sana'arka ba za ka je ka sai a baka ba ni za ka iya yi ma kanka kaga akalla da wannan ka sauka wa iyayenka wanda sana wata kila daga nan sai ka shigo da kananka sai ka shigo da bai mashi sai ka gari ka kasa ma masu mafita da makomar shanar waɗannan duka fa'idoji guda goma kenan wanda suke fikirin dogaro da kai a gurguje to a matsayin ka nufin shirin ya shiga kasuwa ko ya kuma sana'a wasu na dubba ya kamata su kifar da su don ka samu nasara wajen wannan sana'a ko kasuwanci da za ka shiga abu na farko duk aikin da za ka yi zama ka iya kafar shi shi ne matakin farko na cikin dubba kuma na cin nasara annabi sallallahu alaihi wasallam a aisha wanda abu ya ala ya rawaito yana cewa inda Allah ya kibbu ya za'amila ahadukum amalan an yuskilahu Allah yana son sai dayan ku zai yi aiki ya kyautata aikin ya zama ya fare ya iya idan ka kware ka iya shi kenan duk ƙalubalen da ke bisa hanyar koyon sai kai hakuri shi man zalaba da wula sai da layali wanda target ne kake so ka cimmawa daga inda ka cimma shi ai ba za a ƙara dawowa yi ma ba in sha kun tela ne ai biya ne ka zai sawo da ne ka za ne ka za kana jin haushi wata ran wani za ka aika kai ma da an ce ka iya ainihin matsalar ta kare yanzu ba mu ku kake yi ba a muke ka a zungure ka ai ma kaza ka tai gaba da sakandare kai ta fama da malamai da kalubale da zayen har da aure da zama da yawa da duk matsaloli amma lokaci gare da an waye gari aka ce ka gama wannan mataki karatu wani mai zai kalle gari na kariya ta da haka yana da kyau a samu kwarewa da cewa sannan abu na biyu a ta'anni fi talabin ana so ka zama mai nisan nisan babban matsalar yau kake fara kasuwa yau kake so ka daure kuɗi da yawa haka mu kuma idan ka ga wanda ke sana'ar nan da kuɗi da zai baka labarin shekarun da ya gani ke kudin za ka yi mamaki za ka kai Allah ya kawo ma abin cikin lokaci ba so da mun fara ka fara kasuwa sai kake zama rigar ka da sabuwar gidanka iri da irin wanda yake rikewa irin da suke so ka rike walwala sai suka ke kai shi yasa yanzu wani sai ka iske ya fara tirela da jarin dubu hamsin wai ya ɗauki da sha uku ba dubu hamsin yaushe ya kai kai ga dogar da gaggaba da aka ɗauko ne ka da ciki saboda ganin yanzu ya zama ƙoga shi ba da haka zai sai hidima dai ya bai yaron sha uku sai dole ka fi sannu sannu na uku a gaskiya da amana dole ne duk wani abu da kake so ka ci nasara su yi shi a rayuwa dole ka zama da gaskiya da amana bi sallallahu alaihi wasallam hadisi imamu al-bukhari yana cewa al-bay'a lil khiyari ma lam yaktariba fa in sadaqa wa bayyana mulika burika lahu ma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhikat barakatu bai'ihima shi masu ciniki biyu suna da zaɓin yin cinikin ko su fasa kafin su rabu idan sun yi gaskiya sun bayyana da zuwa abinda da ya kamata a bayyana Allah sai sa albarka cikin wannan kasuwancin nasu idan suka koyi suka ha'inci ba su bayyana wani aiki ba Allah sai cire albarka cikin wannan kasuwanci da haka akwai bukatar ka zama mai gaskiya da amana sannan na biyu na hudu ka zama mai tausayi da jin kai a cikin mu'amala kada kasuwancin ka dan dan kasuwa ne kai kasa zama dan jari hujja kawai ta za ka kuɗi a hanyar sana'ar ta ka ta kasuwanci ka zama mai kyauta yawa al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa arrajimu yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama sannan na biyar kyakkyawan mu'amala tana cikin abin da ke a sarrafin hankalin mutane a wurin kasuwancin ka in ka je wurin in ya wuri kai ta cikin naira ɗari biyu za ka yi ta sai ka biya ce na gode mai masara za ka yi masa cikin ɗari biyu sai ta duka wata ta ce ma na gode ko thank you to kai ma ka zo mai mu'amala ba dole bane ta zo wurin ka an amma mu'amala na iya dawo mutane da ka kyakkyawan mu'amala ka za ta sa mutane su dinga sha'awar ta'amuli daga in ka zama mai izini wacewa za a yi wadan kun tafassal garirar kalbi lan fakko min haulik zaka ka zama mai mu'amala mai kyau manzo Allah sallallahu ta wasallam da bil ma'ruf min al ma'ruf shay'an law an tarka akhaka bi wajhin qalb kada kulakanta wani abu na aikin alkhairi ko ya yake kuyi ko da kaga dan ka saka bai huska ne to balle ne ka maka kuɗi ma ya fi dace ka saka mashi huska na shidda taimaka wa mutane wajen biyan bukatar su kada ka zama kuma dan kana sana'a kana kasuwa kai ba ka taimako a iya kudin ka kawai da an taba jari ne kai a cikin wannan taimakon mai bukatar naira ishirin mai bukatar naira hamsin cikin abin da ba zai da jarin ba yana cikin abin da ke sa sai Allah ya sa albarka cikin sauran abin da yake kuma sai ya bude wasu hanyoyin da ba wannan ba abu na karshe shine nesa da algushu da sauran mu'amala wacce aka haruta yana cikin abin da ke sa Allah ya kiri albarka a cikin kasuwar mutum ta yi abinci na jiya bai kare ba ta zo yau da safe sun haɗa da da na yau wanda mushi ne manzo Allah ya hana sai man gashara fa sai Da haka dole ne kake zama ka zama mai gaskiya da amana da kamantawa sannan duk kasuwanci da zaka yi da mu'amala da zaka yi da zama kasuwanci ne wanda shari'a ta yadda da shi ba wanda shari'a ba ta da shi ba in kun lura dole in ruga tun da malam ya zo ya tsaye zaka zan takaita a nan insha Allah akalla dai sakon da nake so ya isa ga matasa yan uwana kila ya isa tare da yake kenan haka kowa zai waiga ya ga ta ina zai illa ta ina zai yi don dama bai yiwa duk a haɗa zama ustazai a ustazanci a rarrabawa yake wasu ke ustazanci wasu kuma kare su mai nuna me yanki rukararsa falaula na fara min kulle firkatin ta'ifatu minhum li yatafaqahu fi ad-din wa yanzuru kamhum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun da haka rarrabawa yake wani kalinta sai ka gama kayan sai ka zo a kira ustazanci wani kayan ta sai ka gama daura kusoshin ka zo a kira ustazanci wanda kuma tana sana'a kayan dan wake in ta gama an zo kuma ustazanci daga baya ai gara ustazu dan wani abu da ce ustazu ustazu duk kun da har ce ganin da an da wannan ustazu da to ga ake cikin kanta talauci saboda me saboda ba ku hobba ta wajen zuwa ku nemi nan Allah ta'ala ya saba rayuwar ku albarka baki daya da hori ma kowa abin da zai dogara da shi da sanya ku zama farin ciki ga iyayen ku da addinin ku da ku baki daya da kare ku daga dukkan matsala da dukkan kalubale da zai zama tarnaki ga rayuwarmu wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله الله يبارك فيك Allah ya ba mu yi wajen aiki da abin da mutum. Za ka kasar da mutum dogaro da kai da kuma samun abin sana'a da yake. Ika ta jira da wani